to alhamdulillahi duk inda muka shiga muna faɗar abubuwa na siyasa wasu mutanen ma za su fito su gaya mana wasu abubuwan da har suna wuce abin da muka zo musa da shi wajen akan abubuwa na mai girma gwamna wannan shi ne ke da tabbacin cewa mai girma gwamna kamar yadda ya alkawari zai transparent government gwamnati akan kan tafin hannu a faifai mutane sun gamsu da irin salon tsarin mulkin da yake yi kullum suna cewa yanzu haka ko yanzu ka tsaya kwalliya ta biya kudin sabulu a'udhu billahi samiyul alim min shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim a sunana honorable hassan shu'aibu na kauri mataimaki na musamman mai baiwa gwamna shawara akan hudodin siyasa a al'ummar shiyar daura ina muku fatan alkhairi alhamdulillahi mun yi tuwa akan gundumomi gundumomi gundumomi na all sabon local gamar na jihar katsina alhamdulillah yanzu a jiya a shekaran jiya mun yi kankiya wadda ta hada da kankiya kusa da ingawa a inda muka tsaya muka yi batuttuka da al'umma muka faɗa masu sakon mai girma da ta duka umar rada wanda cikin zagayen shi mun yi zagaye uwar 361 wanda a uwar 361 nan mai girma gwamna ya ɗauko arƙaula ta yadda ya yi alkawari cewa za a yi karin everybody alone kan harkokin siyasa na jihar kasana. to alhamdulillahi duk inda muka shiga muna faɗa abubuwa na siyasa wasu mutanen ma za su fito su gaya mana wasu abubuwan da har suna wuce abin da muka zo musa da shi wajen akan abubuwa na mai girma gwamna wannan shine ke da tabbacin cewa mai girma gwamna kamar yadda ya alkawari zai transparent gwamnan gwamnati akan tafin hannu a faifai mutane sun gamsu da irin salon tsarin mulkin da yake yi mun shiga kankiya mun shigo mani gunduman mani inda muka yi lokar gaman guda hudu wanda ta hada da mashi dutsi binda mani lokar gaman hudu ce muka zauna ita ma nan muka batuttuka da mutane mun gana da 'yan siyasa mun gana da stakeholders mun gana da party mun gana da 'yan kungiyoyi nertw da nato da 'yan acaba da 'yan kabu-kabu da waye duka mun zauna da su mun ji batuttukan su mun ba su ba'asi mun ji batuttukan su muka musu responding duk inda suka tashi batuttuka wallahi banda godiya da sanya albarka akan dakta duka umar babu abin da suke saboda haka duk inda aka je wurin su zaka suna cewa yanda ya fara da bismillah zai gama da alhamdulillah so kamar daura da muka shiga inda muka yi lokar gamman guda biyar a jiya alhamdulillah su ma mutane sun taso duka sun faɗo bututtukan su duka ne duk inda muka fito mai girma gona muna tabbatar maka da shi ya daura har ya gobe ta jam'iyyar adc ce jami'ar apc suke yi ita suka sani ita suke wa fatan alkhairi ita suke wa godiya babu abin da ke gaban su yanzu ba addu'a da in suka da kai suka kai sujada wallahi tallahi gudi girma gwamna godiya suke maka suna yi maka addu'a ubangiji allah sa yanda ka fara da bismillah gama da alhamdulillah ji inda muka hita za ka ga mutane sun fito su an motsa jam'iyyar apc mutane sun gamsu da sanin tsarin ka alhamdulillah kamar yadda ka mu jagora dakta yau umar gwajo-gwajo ya yi kokari shi ma duk inda muka je a ce ai su gwajo-gwajo ne suka zo da su wani rabin hasan na kawo da su wani rabin shi biyu audu duwan alhamdulillahi wallahi mutane sun kamsu da sanan tsarin mulkin da aka ɗauka kullum suna cewa yanzu haka ko yanzu ka daya kwalliya ta biya kuɗin sabu